الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وبرشعنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت مراقبتنا ومن كل ما سألناك ربنا وهديتنا ولك الحمد على ذلك من كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا من قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم المبارك على حب إليك الذي إذا دعيت به أجبته وإذا سئلت به أعطيته وإذا سلمت به رحمته وإذا سرست به فرشا أن تريدنا من عقوقه والبقاء والذلة والذلة والعلة وكافة الأمراض والأعراض وسائر الأسلام والأعلام ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجمعه وأوله أجره وبدنه ودرجات الأولى يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات وثبت موافق موازيننا وحقق إيماننا ورفع درجاتنا وتقبل صلاتنا وبر خليئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين muna nan abin a cikin suratun rumi jiya in makamanci ba wato mun kwana karshen aya ta talatin da hudu saboda da kenan ta talatin da biyar za mu tashi to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وعن بمعنى همزة الإنكار أأنزلنا عليهم سلطانا شمن wata hujja ne daga سما da ake ta kokari su dawo ga hanya sun ki dawowa an yi an yi su dawo ga Allah sun ki dawowa suna ta kokari su yi shirka da Allah shi a an zanna layin sultanin shi mun sauka masu wata hujja ne ai wata ta mun wata hujja da wani littafi wa huwa ya takallamu wanda shi yana magana ai takallamu lalata magana yana ba su umarni bil shiraki da yin shirka wani jawabu la an sa ita ce babu abin da Allah ya sauka wanda ya bada hujja wanda ya bada dalili cewa a yi abin da a yi shirka da Allah su dai kawai girman kai daina hana musu dawowa ga Allah wai da zakanan nasa وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقلقون وإذا ذكرنا الناس رحمة إذا منك تندنا ومتاني كايري منك باسو وترامة دكتكين رامو ومم فرهو biya sai su farin أيو فرهو ita ayyar farihu fara faɗin sai su farin wato su dora alfahari wa in ta sama sayyatu amma idan abin da ba su so ya shahe su bi ma kaddamar ne saboda abin da su ta gabatar idan ya na sai ga suna ɗebe ɗamani min rahmatullah min rama daga rahama wannan shi ne shanin abin nan kafirai idan allah ya ba su nema su dora takama in ya anshe kuma su dora ɗebe mani ga rahama to awa da ya rauni أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون شأن المؤمن ينا daga شأن an yi tafakkara inda ni'ama wato an yi shukura inda ni'ama shi mumini na Allah kullum ya Allah ya ba shi ni'ima to godiya ya kai ma Allah subhanahu wata'ala duk wani abin da yake alheri gare ka ko wani irin abu na to ni'ima na gare ka to idan Allah ya wa mumini ni'ima sai ya yi godiya ga Allah subhanahu wata'ala wai rabbahu kuma sai ya rika kwaɗayin ramar ubangiji ne inda shidda sai da ya fada cikin tsanani shi mumini in ya fada cikin tsanani sai shi dora zato alheri ga Allah yana zato Allah shi kawo maimaita. idan ya fada cikin halin ni'ima kuma da jin daɗi kuma sai shi tema Allah godiya Allah ya ce awalam yarau shan su ba su sani ba an Allah ya rusu da rizka hakika Allah yana wadata arziki wato yana fada da arziki ayyuwa siyobu yana fada da shi da mai sha'o ga wanda ya ga dama imtihanan don jarrabawa wato eh, ya rusu da rizka da mai sha'o ya kadir kuma sai ya kuntata wanda ya ga dama kuntatawa ayoyi da ya kuhu da mai sha'o ya kuntata arziki ga wanda ya ga dama ibtila'a wato wanda Allah ya ba nema mai yawa jarrabawa ta haka nan wanda Allah ya hana mu ni'ima shi ma jarrabawa ce to kowane Allah ya jarraba shi dan ya daure sai ya ci kuma ba ya nan abu alherin da a cikin ta Allah ya san mana in nabi zalika la ayatin lalle cikin wannan akwai ayoyi da kawai yu'minuna biha ga mutanen da suke imani da wannan to wai za a rabta zalika to idan ka san wannan in Allah ya baka ni'ima ya kai dan uwa jarraba kana Allah yayi الله يا انا مطر سماوات وصلى باقنا عليك اذا كان عدنا واذا عرفت ذلك اذا كان عدنا ات ذا القربى الضر والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله ta zal qurba haqqahu in ka gane haka nan to ka bada haƙi ga wanda a dan uwa duk wanda a makusancin ka kai kokari ka ba shi haƙi ne da shari'a ta ce ka ba shi makwauci dan abin nan makusanci na ba dan uwa dai an makusanci ba duk wani makwauci makusanci na abokin hulɗa makusanci na to ba a ati zal haka hu ka bai wa makusanci sila da kuma sada zumunta wani miskina kuma miskinin gari wato talaka shi ma yana da haƙƙi duk wanda Allah ya taimaka ya taimake shi da wani abu to abin na har da mataimaka har da matalauta na garin su suna da haƙƙi gare shi wani sabili da kuma matayi wanda zai biyo wa bayan guzuri ne ya ƙare ai al-musafir wanda an mata shi ma yana da haƙƙi mana sadaka a bashi sadaka wa haƙƙa da kuma haƙƙi na abin na liyawa ta baƙo ذلك خير يا كان شيء كما الهي للذين يريدون وجه الله يقوان لك من يرد الله أي نداه أنك من يرد الله كدك عيقا دو أنك من يرد الله wannan yana cikin abin da ya kamata ga duk wanda ka bi yarda Allah ya yi wa wato yarda Allah da lada ta yi bima na mina ah, takawa da abin da suke aikatawa na takawa wani su kama da daidaituwa da dinin kai ga addini madaidaici wala ikamul na waɗanga masu ba da waɗanga haƙoƙi su ne masu samun babban rabo a wurin Allah ai arbaido wato su ne marabbanta Allah ya sa mu cikin su wa min ikamati wajen al-dini daga cikin tsaye da fuska ga addini alƙayyama madaidaici akwai adamu riba wanda ke yin riba ga kasuwanci kenan bai tsaye da fuska ce ga addinin Allah na gaskiya ba wato mutum bai zama ya daidaitu ga addinin Allah na gaskiya sai ya nisanci manyan zunubai wayanda ake ce ma alkaba'ir sai mutum ya nisanci sannan fuska ce ta daidaitu to da aka abin na na Allah ya ce bali man idalika don Allah ya hana riba qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون فأولئك فأولئك هم المضعفون وما آتيتم من ربا duk abin da kuka taima wato abin da kuka aikata na riba abin da ake ce riba mutum wato mutum shi ƙari alama ga abin da ke ga waya wato wajen bashi sai a yi ƙari a ƙara ma mutum bashi in ya kamata ya biya naira goma sai a ce biya naira goma da rabi to wanda shi ake ce ma abin na riba sawa'un kana riba alfadal kuma riba abin nan ƙari ce min sa abin nan min salafin jirra a ba na wani rance da ya jawo amfani a ranta mutum naira goma ya ba da naira goma sha ɗai aure ban nasiya ko riba ce ta jinkiri fisar da annakadi wato a wajen canjin kuɗi aljinsu biljinsu jinsi da jinsi wato naira da naira duwa da naira ka ta lalace ko za a baka sabuwa babu abin nan babu ƙari amma kun ga tsakanin naira da saifa wannan bai da matsala tsakanin naira da riyal wannan bai da matsala amma dai tsakanin naira da naira kam. to wannan babu da wannan wurin duwa da ta ta tsuwa wancan tashi sabo ne to don nashi suna sabbi na kana tsahi to isa sashi ma kari shine abin na abin na aljinsu bil jinsi awo da gairi jinsi ko ba ba da jinsi ne ba bai abita hiri a adin na kadai shi ko ribar jinkiri wato idan ya zama da jinsi da jinsi ko kuma da jinsi da kuma sabani ne to duk da haka na au jami'a ma ko kuma dukansu to duk ya halitta a yi riba ya ce to duk abin da kuka aikata na riba liyar a amwalin nasi don ya samu ƙari daga dukiyoyin mutane wala ya rubu inda Allah a wurin Allah bai karuwa wato bai tsarkaka a wurin Allah su wata ala. inda Allah ai la sawaba lahu inda Allah babu lada gare shi a wurin Allah au ko kuma la yubariku Allahu bi malihi mai ya haka Allah bai mai albarka ga dukiya ta walau ka sura ko dukiya ya yawa to babu albarka ga dukiya ko fa innahu khabisu wannan mugun dukiya ce kun ga nau'in ba kamar wani kasuwanci da kuka yi yanzu sai mutum ya ɗebe kuɗi naira dubu ɗari ya baka ya ce ga sunan ka je ka yi sana'a duk bakwai naira dubu biyar za ka ban riba to wannan riba ce duk wanda ya sa wannan cikin dukiya ta to ya kusa zama matalauci ya kusa zama matalauci nan gaba kaɗan dukiya ta za ta ƙare gaba ɗaya da izinin Allah kuma shi wanda ka yi shi ma ba shi ya kusa hawan kai ne shi wanda aka ba dubu ɗari ya rika ba da dubu biyar da shekara a dubu bakwai wai ribar da ya samu kenan kuma dubu ɗari na na ana bi ne wai ribar da ya samu ita ta an ka yanka mai sai ka ce abin na wanda ya ba shi kudin shi wani allah ne da ya san cewa duk bakwai sai an samu ribar dubu biyar to duk irin wannan kasuwanci ba a ya rabu inda allah ba zai yi riba ba a wurin allah la'annahu khabisu abin don mummunan dukiya ce dukiyar muguwa ce ba ta da bambanci da dukiyar barayi wato ba ta da kyawu wa ma a ce min zakati amma abin da kuka ba su a na zakka ba da riba marmakon riba sai kun ka hidda zakar dukiya ku bisa ga ƙa'ida fa inna ikhrajuz zakati lalle hidda zakka min amwali daga dukiyoyi wa in kana fi zahiri tankisan tankisan la ko da yake ga zahiri in ka diba sai ka ga yan kudi suna naira miliyan ɗaya an ka ɗebe naira dubu ashirin da biyar su an kai suwa zakka ko da yake ga zahiri tankisan la in ka diba an rage ta an diba ashirin da biyar ta ga zahirinta walakin fil haqiqati ziyaratun laha sai dai ga haƙiƙa ƙari na gare ta don dubun na 25 da aka yi suwa zakka cikin miliyan guda to da izina Allah aƙalla Allah zai lunka su dubu 25 sau goma kun ga ashe ba ba rage ba ne kuma aƙalla na ha a lunka su dubu 25 sau goma kun ga ashe ga haƙiƙa ba rage ba ne ko da yake ga zahiri rage na kwayo bari kowa Allah sai Allah wa dukiyar na albarka da aka yi suwa ba zakali a sabuwa ga masu ita kama kala ta'ala kama wanda Allah ya ce kullabi na aka rubu zakata ga wanda sun ka hidda zakka min amwalin ga dukiyoyinsu na waje Allah kuna hissuwa kuna neman yarda Allah fa ulaika humul mud'ifun waɗanda su ne ake lullun kama wato a ƙara ma dukiyarsu yawa ai al-muqsirun a ƙara musu yawa almudhibuna masu yawaitawa ai almukfiruna masu yawaitawa da amwalin da dukiyoyin su hakikatan ga hakika fi duniya da duniya wa yubarikullahu lahum fiha sai Allah shi musu albarka ga wannan dukiya nan duniya saboda haka duk wanda ke hidda ga dukiya ta yi dukiya ta ba za ta walakanta ba kuma da izinin Allah Allah zai samu dukiya ta albarka Allah ya isa ana ta abubuwa da ba su da kyau mutane na ta Allah ya isa waɗanda ake wa ga wannan kuma sannan ga rashin hidda zakka to shi yasa kuke ganin dukiya nan da nan sai ta ƙare amma in dai an bi ƙa'ida kuma ana hidda zakka gare ta to Allah ya ce fa ulaika humul mudifun wa bil akhirah kuma ranar lahira haisu abin nan yajaddidu abin nan yajiduna sawab amalihim lokacin da za su samu lada ayyukansu littaba'ina amran Allah ta kawo dan san bi umarni Allah sun yi kawo wajen neman dukiyarsu wai kamata iqamatu kuma sun tsaye da fuskokin su lidina qayyima addini madaidaici firkala na iltifatu cikin maganan nan yace akwai iltifati fa ulai ka humul ya ce akwai iltifati li abin li fa'idatin shumulil maqadir wa ghairihi don fa'ida haɗewa waɗanda ake magana da su da wanda ba su ba saboda haka ku hidda zakar dukiyoyinku yan bokon ku da waɗanda ba yan bokon ku ba duk ku rika hidda zakka dukiya in dai ta musulmi ta in dai musulmi adda ita duk inda ya samu ta tana da zakka in dai musulmi adda ita amma in kayuri adda ita duk inda ya samu ta ba ta da zakka in dai ta kayuri ta duk inda ya samu ta ba ta da zakka amma in musulmi adda ita duk inda ya samu ta tana da zakka don musulmi Allah ya kira su ba da zakka to ku rika hidda zakka kuma in kun suwa ku dibi makwabta da yan uwa da makwabta yan uwa inda duk suke a kai musu makwabta ku saboda zaman su kusa su ma sai a ba su sai su yi ta sa albarka sai ka ga abubuwa suna ta ci gaba ana ta samun natsuwa da kwanciyar hankali to Allah ya gafarta mana Allahu allazi khalaqakum الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم ؟ من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ولما بين تعالى لوكشن الله مره مرحبين سركي يبين ما شمل عليه الدين وقيم أبندا الدين مدد تشيب وانساوة ومسلنشي alladhi amara abin na rasulahu addinin da ya umarci manzo nai an yi kima wajahu lahu ya daidaita huska ta ga addinin nan madaidaici liyakuna qudwatan li atba'ihi dan ya zama abin koyi abin koyi ga mabiyanai almu'mini saboda kullun shi jagoran mutane so ake ya rika zaba abin da ya zama alheri ba wai ya zabi halal ko ya zabi abin da bai da wata fa'ida ba wanda an mutunta saboda lokacin da ka dawo ga almajiranka ga haram sun kai ga haram sun kai don cewa suka ina mu ina malam sai su jawo baya amma in ka kai ga wajibi sai su ɗora ina muka in da malam kai sai su kama sunna to haka nan na ake so jagora ya yi idan jagora ya koma dushi a ƙarshe to mabiya ne ba za su kai inda ya kai ba to shi yasa Allah ke ta magana da annabi ya daidaita huska ta ga addini madaidaici domin mabiya ne su koyi da shi to shari'a ya fasuhum sai ya shiga yana kwadaitar da su ala muhafazatu ala zalika ga kiyayewa ga koyi da annabinsu wa qala Allahu alladhi khalaqakum Allah shine wanda ya halicce ku sun marazakakon hala hayatukun fi duniya sannan ya azurta ku abinci da abin sha da sutura da wurin kwana da sauran bukatocin rayuwa da duniya cikin duniya sun mai mitukum sannan shi zai kashe ku inda yake dawo ajalikum lokacin da ajallan ku ta ƙare wato kowan ku in ya kai lokacin mutuwa ta Allah zai kashe shi kuma sun mai hayyukum bil ba'si <clears throat> sannan kuma ya raya ku da tashin kiyama hal min shurakaikum shin cikin abokan tarayyar ku mimma ashartum billah cikin wanda kuka shirka da su da Allah akwai man fa’al min dalikum min shai wanda ka yin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ya ya abin nan ya halice ku ya azita ku ya kashe ku ya tada ku hal min kun cikin abokan tarayya ku min ma a sharaftun billa man fa’al min dalikum min shai akwai wanda ke aikata wani abu cikin waɗanga babu wai ka kana idan an sa ta kasance babu to fa'alamu ku sani annahu huwa alladhi yastahiqqu minkum al-ibada Allah shi kaɗai ya cancanta eh, a abota mai daga wurin ku la ghairuhu ba wani ne ba subhanahu hutsalki ya tabbata wa Allah wa ta'ala Allah ya daukaka amma ya shirku na bihi ga abin da suke shirka da shiya wato idan abu ya ba Allah mamaki sai Allah ya ce subhana ya yaba kai ne sai ya ce subhana wato kowane gihi Allah na bullowa da tarbihi saboda Allah na son tarbihi Allah ya gafarta mana za'ar fasadu ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون harar fasadu barna ta bayyana cikin ƙasa tashin hankali da hitina da kashe-kashe da yayayen dukiyar jama'a wato waɗannan abubuwa sun bayyana cikin ƙasa ai al'idira ba ta rikice-rikice daban-daban wa adamul idime ne da rashin natsuwa babu natsuwa babu kwanciyar hankali masu mulki ba su da natsuwa masu kuɗi ba su da natsuwa masu ilimi ba su da natsuwa maza mata yara manya kowa babu natsuwa gare shi Allah ya ce wannan ya bayyana filbarri bisa tudu wal da ruwa ai jami'i abqa'il ardi dukkan sasannin kasa irin wannan hitina ta bayyana ciki a cikin ruwa ma zalunci yayi yawa a cikin kwarin ruwa suna ta ce amanar junansu a bisa tudu zalunci yayi yawa cikin mutane da aljannu zalunci yayi yawa cikin kowace halitta zalunci ya yi yawa wai me yasa zaluncin da ya yawa Allah ya ce bi ma kasabat aidin nasu duk saboda laihin da hannun mutane sun ka aikata duk abin da kun ka gani wato ko waɗanne kwari tana ta yawa da cikinsu saboda laihin mutane kun ga wato barnan mutane tana iya halaka kowa yau mu 'yan najeriya mun kai cikin najeriya a yi hadari a yi walƙiya wuta ta wazo ƙasa a yi walƙiya wuta ta wazo ƙasa ɓarnan mu ta yawa a yi hadari a yi iska ya ɗebe kwanon gidanka an ce kan iskan da ya ɗebe kwano bai buga ma kowa kwanon ba daji ɗaya ya kai da ya ɗauki kwanon gari daji ɗaya ya kai ya suwa sai aka kama wata irin tannatsa a yi walƙiya sai wuta ta wato babu inda za kana balle ka boye ka san dai ba ka yin daji kuma ba ka da kwano mai rihe ka kuna ganin abubuwan ga kamar da wasa matsalolin ga namu yi mana yawa shi yasa kun ka ga har yanzu tun daga gabas har zuwa nan yamma mu da ƙarshe duk babu ruwa sama ba duk yare guda guda na an kashe ka wurare guda guda na duk kowa na nan da iri rike hannu duk barna ce Allah ya ce barna ta ta ta bayyana kowane bangare bai ma kasabar aidin nasu saboda abin da hannun mutane suka aikatawa min riba na riba wa zulmi ba adan da zaluncin sashen su ga sashi zaluncin sashen su ga sashi to malamai sun ce mai yawa Allah yana kama ƙasa na da laihin shugabanni ba da na talakawa ba shi yasa mu kullum nasiha mu ga shugabanni su ji tsoron Allah su yi adalci babu shakka an yi siyasa fati daban-daban babu shakka gaskiya ne kuma magabatan da suka gabata sun cuta wa mutane kwarai amma abin da mu muke cewa wanda duk yake karbar magana masu wa'azi shi adalci ya yi adalci da wanda ya cute da wanda bai cuta ba da mai so ne da makiyi ne a yi adalci to adalci shi ka gusar da hitina amma irin waccan ta yadda an kayo kana ji kana gani a ɗauko takin zamani a kawo shi ya ku a raba a ce a rubuta sunan manoma sai an rubuta ka taho a ce oh, wancan ɗan fati kaza ba a bashi kuma dukiyar ga shi wanda ya fara takin da ba ta uwa ce ta ba ta uba ne ta azalimi ɗaya na ce ba a baka kayan kokari za a gwada maka babu shakka wannan ta ta zalunci ta amma ba daidai a ci gaba da irin ta ba ba daidai ba ne mun suka yi muku ku yi musu adalci ko Allah shi mana ruwa ku yi musu adalci ku bai kowa haƙƙin da kuka tabbatar da nashi na ba na wani ba haƙƙin da an ka tabbatar da nashi na a bashi abi ne don a gusar da zalunci da an gusar da zalunci da izinin Allah Allah yana kawo sarkin matsaloli cikin kasa amma muddin zalunci na gudana cikin kasa Allah ba zai tausaya ma ƙasar nan ba ya Allah saboda girman ka Allah ka shirya mahukuntan kasar ƙasar ka shirya mahukuntan waɗannan jihohi namu har sai adalci mu samu da ko ruwan sama mu samu yake subhanahu wata'ala bima kasabar aidin nasi saboda abin da mutane ta aikata min riba na riba wa zulmi ba'dihim ba'dan da zaluncin da sashen mutane kai masashi wanda duk yadda yana da ƙarfi kana ji kana gani haƙƙin ka a kwace shi kana ji kana gani haƙƙin ka a kwace shi a ba wani don an yi ka ƙarfi wa adami adaihim huquqallah kuma su ko mutanen su ma suka ƙi ba da haƙoƙin Allah min amwalai daga dukiyoyinsu ga dukiya an tara ka ji an ce mutum guda yana da dukiya ta kai naira biliyan guda shi ɗaya adda ita amma baka taɓa jin yadda hidda zaka ba baka taɓa jin yadda zaka ba in ka ji hidda zaka to zakka ta siyasa ya shigo sai ka ji yana tarabin kuɗi shi ɗan kenan yana tarabin kuɗi amma in ba haka nan ba ba kajin sun hidda zakka wani ma wani ma ba ka ma aza makwacinka mai kuɗi na sai ya fito siyasa gana shi wato kila komi da komi na na inda yake ya ce ba su ba da haƙoƙin Allah min amalai daga dukiyoyinsu wa min anfusihim kuma daga kawunansu ba su yi ibada wanda Allah ya umarce su fa mana'ahumullahu al-idmi ina sai Allah ya hana musu natsuwa da da ga ka da dukiyar ba ka da kwanciya hankali ga dukiyar amma sai ka ga mutum a rasa ma ina yi shi wani na wani gari ina mun ka san ya yi ya gudu ga dukiyar amma babu nutsuwa har wani guda cikinsu ya ce ka yaron can rarara Allah shi mai albarka an ba ce ni ranka ya daɗe ni ya ce wallahi ya ba da shawara da wani wuri ya ce masu gudu su gudu masu gudu su gudu to yana yin hannu da tara da an kai babu nutsuwa mutum ya laba ba ya gudu ina yin hannun ya babu nutsuwa to da sun tsaya sun ba kowa haƙi ne suna gudu da sun ba da amana ba su ci amana ba suna gudu duk inda za ka kai gidan ku ya shi don ka gudu ka ce wani wuri inda za kana gidan ku yi shi ga dai maka ƙasa mai tsarki in mun ka tai kokari muka a gama aiki na haji kowa ya dawo gida ko ku gani ba to ba dai ko ta ƙasa inda ko sallah ma ba a yi gaggawa kai shar to duk rashin ba da haƙoƙi da zalunci shi ya kawo wannan rashin nasuwa Allah ya ce yayi musu wannan lirikahum dan ya ɗanɗana musu bil yi wa qura'a da ta'i abin na bin nuni linudikahum ba'da alladhi amilu don mu ɗanɗana musu sashi abin da suka aikata ai uqubatahu azaba ta walau azaka walau azaka uqubata jami'i da ya ɗanɗana musu azabar dukkan lahinsu yace la halaku jami'an wallahi da sun halaka gaba ɗaya walakin rahimahum sai da ya tausaya musu ya ɗanɗana musu azaba sashen layyarsu la'allahun yarji'un don su dawo ga hanya ayyatu bol kun ga ita hitina in ta bayyana cikin ƙasa to duk lokacin na an kai da kowa dawa zai ga Allah ku dibe ku ku gani lokacin da kuka ji tsoro kun ka rasa gabas kun ka rasa yamma kowa sai ya dawo ga Allah kowa ka jiya Allah ne kowa ka jiya Allah ne kowa ka jiya Allah ne a makka muka jiwa muka haɗu da wasu mutane da ganin na su ba ɗaya izala ba ne suna magana cikin mota suka ce kai wallahi yanzu babu wanda ana Allah yan ba ahli sunnan nan ba sai guda ce dan ya ce to ai kowa ya shiru su ɗaya na katawa suna wa'azi suna haɗa mutane wanda za a yi kowa duk ina kungiyar nan kowa ya shiru ka wallahi ɗan ahli sunnan su ɗaya ana Allah su an ba su kaza su an ba su kaza ina zaune ina saurare su suna ta magana suna ta ganin su to ku diba ku ga abin nan ku bibi abin da irin wannan hitina ta sa kowa ya dawo ga Allah to yadda hitina ta sa kowa ya dawo ga Allah aka tuba Allah ya ce shi addalilin da ya sa ya bayyana ta to in kun tuba ma Allah kada ku ja da baya ku ci gaba da ibadar Allah Allah ce wa abu da rabbaka ta ya ce ka yaqini ka bauta wa Allah ubangijin ka yaqini ya zo maka to bari sai mutuwa ta zo al'amalu bil khawatim ya jama'a ayyuka da ƙarshe aka lura duk abin da kan mutu almar'u ya mutu alama asha alaihi mutum yana mutuwa ga abin da ya rayu gare wayu ba su alaihi kuma bisa gare za a tasiri saboda haka duk abin da kai da kan mutu gare ba hadisi na hadisi sahihi ne ya ce bisa gare za a kashe ka abin da dukkan rayu gare shi bisa gare za a kashe ka kuma da duk za a tashe ka bisa gare za a tashe ka saboda ka yi kokari a gyara halaye in an gyara kuma ba gyara aka yi na ɗan lokaci ba a ci gaba da gyara hatta ya a ya kaleke hasar da mutuwa ta zo maka Allah ya gafarta mana kuma Allah ya kyautaci ƙarshen mu wani siru fil ardi قل siru fil ardi فانظروا kayfa kana عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين ثم بين تعالى رحمته بهم سمع الله يقول لتوسعيني قريسي fi adam ihlakin jami'an da yake hallaka su gaba ɗaya bayan sun yi mai laifi yake hallaka su to ya bayyana rahama ta ta ta saye hakan wa qadi a halaka qauman alhali ko hakika ya hallaka wasu mutane da zunubai bi amsali jara'imihin da misalin zunuban da waɗanda sun kai na yanzu amma sai ya ƙi halaka na yanzu kuma ya hallaka wa'ancan na farko faƙala sai Allah ya ce kullum ka gaya masu siru bil ku yi ta yi a cikin ƙasa ku yi ku yawata cikin ƙasa fanduru ku diba ku gani kai fa kana aqibatul ladina min qabl yadda ƙarshen na gabaninku ya kasance ai kabliku na gabaninku min al'ummar salifa na al'ummar da sun ka gabace ku alladina kawon masakinuhum wa'inda gidajensu ta faɗi wa manaziluhum da masaukayensu kana aktaruhum mushrikin ya kasance mai yawan su mushrikaina fa asabu min dalikal halak saboda wannan shirka halaka ta same su fa antum lastu aqall minhum jurman to ai ku laihinku bai yi kaɗan ga nasu ba daidai ne yake ko ya ɗara nasu walakin Allah ku sai dai Allah ya tausaya muku fa abqakum ya bar ku bai kashe ku ba wabtalakum kuma ya jarrabe ku bi ba'd ma kasabar aydikum da sasha abinda hannuwan ku ta aikata litarji'u ilayhi don ku dawo zuwa gare shi wa wajen wujuhakum ku daidaita huskokin ku lidinihi alqayyim ga addini na madaidaici saboda haka ku daidaita haskokin ku ga addini ne fa aqim wajhaka lid-din fa aqim wajhaka lid-din al-qayyim min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah يومئذ يصدعون واجب يا محمد ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka daidaita haska lidini da kaimu kuna tijin Qur'ani yana magana duk zai yi magana da sabuwar magana sai ku ji jagora ya ka magana da shi domin Allah yana kama ƙasa da laihin mabiya abin da shugabanni amma bai hallaka ƙasa da laihin mabi'a don mabiya su ana iya gyara su idan yau shugabannin ƙasar da sun ka gyaru duk wanda ya yi laihin da wanda biyu ya kashe wani gobe suna kashe shi wanda biyu ya sace fa mutane suna yake mai hannu sai ka gumi ya gyaru amma talaka duwa da ya gyaru bai iya yanke gaba hannu in ya sata bai iyawa bai iya yanke mai hukuncin jiwa in ya zina ba zai iya ba to shi yasa kuka ganin qur'ani duk inda zai magana sai ku ji yana magana da shugabanni fa aqim wajhaka lid-din al-qayyim ya manzon rahama ka daidaita wasu ka ga addini madaidaici da islam karrara hutu akidan ya maimaita wannan don ta akidi li ya alaihi qawluhu dan ya gina magana ce a kansa min qabli an yau mun. tun kanu wani ne ya zo la maradda lahu min Allah babu matura gare shi daga Allah huwa yawmul qiyama shine ranar kiyama yawma idin yasadda'un ranar kiyama ranar mutane za su rarrabu wasu jama'a su shiga aljanna wasu jama'a ko su yi wuta amma dai wannan rabuwa za a yi kashi kashi fi idgamu abin na atayi fil asali fi sadi yas fi yasaddawun ay yawma idin yatasaddawun ay yatafarraqun za su rarrabu ba'da hijab bayan shamaki sai su rarrabu kuma wato ba'da hijab ko bayan ba'da hisabi ba'da hisabi bayan hisabi sai su rarrabu ila janna waɗanda su yi aljanna Allah ya samu cikin su wannan wa'ancan su yi wuta Allah kada ka samu cikinsu. man ka fara. man ka fara fa alaihi kufru wa man amila salihan fali anfusihim yamhadu man kafara fa alaihi kufru duk wanda ya kafirta to kafirci ne yana gare shi aiwa balu kufrihi masibar kafirci ne a kai ne za ta dawo wa naru shi shine wuta wa man amila salihan wanda ko ya aiki na gwarai wani an yan ya na sun yi shahida don kansu don kansu suka yi shahida ba don kowa ba una mana zilahun sun yi shahida ga gidajensu fil janna cikin aljanna don kansu ba don kowa ba ليجزي الذين آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بما الله يساكا موانا سكا إيماني سكا أيكي نقر من فضله دقا لا أي سيبون يباصل هذا inna shi Allah la yuhibbul kafirin Allah bai san mutane kai Allah kai ka samu cikin su ai la yusibun bai ba su lada bal yu'aqibuhum a a azaba Allah ke wa kafirai Allah bai san kafirai azaba yake wa kafirai wa min ayati wa min ayati ليرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من بفضله ولعلكم تشكرون واتو ثم ربنا تعالى سأنا سي الله يدولي جميعهم واتو ثم ربنا تعالى أبن رحيميته سنة الله يدولي أبن رحمته في الآخرة rahamar da yake da ita a ranar lahira ya hada ta wuri guda bi rahamaniyati da kuma rahama ta yi fi a duniya a nan duniya bi ya ce wa min ayati ta'ala daga cikin ayoyin Allah ar-rahmaniyya ta rahmar duniya fi duniya na duniya allati tadullu wadda take nuni ala rahimiyyati fil akhirah garama ta ranar lahira an yi yursil yaha sai ku ga Allah ya aiko da iska mubashiratin tana mai bishara kun ga ga ka'idar Allah subhanahu ta'ala ya an kai hadari kamar a sako da ruwa mai yawa sai ku ga iska ya bugu wai ku kwakwashe kayan ku ku shirya ga ruwa nan tahi wato kun ga bishara ce iskan nan ya zo shi don awa mutane bishara bai ma'ana wato abin nan tuba shirukum iskan ta ne muku bishara bil madari cewa ga ruwa nan tahi ku yi kokari ku kikkimsa sai kowa ya kwashe kayan ne don duwa da kaka son ruwa <clears throat> in sun kai ma wata banna sai ka ji takaicinsu to shi yasa sai a bugo da iska kowa ya maje kwashe kaya ne kamin su to su yi ma bana ka ji takaicin rahama kuma to sai a yi ma iska sai ka kwashe kayan ka da ka kwashe da sai a ruwa sai ka yi tarayya da kowa cikin farin ciki lokacin da an kai ruwa wali rika kulbiha kuma domin ya ɗanɗana muku da ruwan nan min rahamati daga rahamati ai almadar rahama ta ruwan sama wal hasab shi ruwan sama rahama ce wadda take a duk duniya babu wata rahama da ta zo daga wurin Allah kamar ta sai da sun kaɗa abin na sun kaɗan jike shi har sai da ya tace abin na rigatai sai da ya tace rigatai sai suka ce ya kake yin haka ya rasulallah ya ce wannan rahama ce babu wata rahama irin wannan wadda rahama ce daga wurin Allah da ruwan ga sun ka taso sai nan ƙasa ba sauka ko ina ba ko ina ba sai ƙasa shi yasa kuwa ganin wato alherin da ke ga cikin ruwan sama yawa gare shi tun daga wurin Allah da Allah ya sako su ba su tsaya ko ina ba sai nan ƙasa su ɗaya na a haka nan duk wata rama da ka gani ta biyo wani wuri wata ta garwaye da wani abu amma su daga sama da sun ka tsago daga sama wurin Allah sai ƙasa sun ka jibo to duk lokacin da sun ka zuba bisa gare ka sai a ce rahamar Allah ta zubo bisa gare ka to wannan abin nan rahamar Allah ke ne ya to wa abin nan min rahmatihi wato wali dhiqahum biha don ya ɗanɗana muku da ruwan nan na sama min rahmati rahama daga cikin rahamati ai almadar ruwan sama wal kasaba da kuma tsirin ƙasa wali ta tajriyal fulku biha don jirgi ta gudana da ruwan nan bi amrihi da umarnin Allah ai bi iradati da nihi ne wali tabtagu min fadali kuma don ku nemo daga falalatai ai arzika arziki bi tijarati da tijara kasuwanci fil anhari cikin koramu wal bahari da gulbi kun san abin nan babban kasuwanci tun zamanin da ƙur'ani ke sauka babban kasuwanci da gulbi aka yi ne babban kasuwanci da gulbi aka yi ne kuma ko yanzu kun gani da gulbi aka yi ne sai ka je Legas ka sai kaya dubu biyar ka ta nan ka sai su dubu goma sha biyu ko sha biyar saboda can da gulbi aka biyo musu alhagare su da gulbi aka biyowa amma ruwan da kayan da an ka ɗauko daga ƙasashen turai kuɗin da za a biya a sakko jirgi a kawo su Legas da Legas kudin da za a biya a kawo su Sokoto sun yi na kasashen turai zuwa Legas yawa shi yasa sai kun ka kasuwanci bai ja shi yasa muke ta abin nan cewa ku yi ta addu'a daga nan zuwa dan lokaci Allah ya kawo teku ta sauka ya wuri teku Allah shi kawo ta ya wuri daga nan zuwa dan lokaci kaɗan kun san da ma dai akwai wannan alkawari ga waɗanda sun ka wuce can da ba waɗanga na yanzu ba waɗancan can <laughs> da sun ka wuce suna da wannan kuma abin nan sulja da ake magana cewa cin za a sauki ni da ido na kamun kiyi muka cikin ruwa muna ganin 'yan cana suna sa wasu abubuwa hannan zamari suna sa suna in haki ya biyo sai su tsari hakin bai wucewa sai suna tattarawa in wannan haki wani ya yawa wani ya wuce kuma su can gaba su sa ni dai bakin inda na gane su bakin zamari wadda ta wuri to mu da tunan muka yi don hannun na za a kawo da aiki teku ta kawo nan mu ma mu ci a haka mawar da mutanen lega ka ci a saboda haka ku yi ta addu'a cikin dare da yini wato Allah ya kawo teku ya kawo ta wuri inda duk Allah ya kawo mana ita ya kun ga za mu ji sauki kasuwanci da gulbi ya ka don haka Allah ya ce domin abin nan wani tabtagu min fadalihi don ku nemo falara ce a rizka wa tijara ku nemo arziki da kasuwanci fil anhari cikin koramu ƙananan gulabe wal bahari da babban gulbi irin waɗanga da muke magana wala allakun tashkuruna hadin na'am don ku yi ma Allah godiya ga wannan ni'ima wa na wujuhakum ku sami dama ku tsaye da huskokin ku lidin na kaimi zuwa ga addini madaidaici Allah ka tausaya mana Allah ka gwada mana da idon mutu ku ta kawo ya wuri laqad arsalna ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حق حقا علينا نصر المؤمنين تعالى سنة الله يبين أن تبرك الناس للي ربوا متاني بعد الإنذار باعي وعزي كم متاني سر الربو فآمن بعض ساشي إيماني وكبر آخرون وسكم سكازنشي يتي أبن ليس مقتصرا لهذه الأمة بيتكي تاقونا الأمة كويبا bal huwa min ɗabi'atin nasi yana cikin ɗabi'an mutane bayan gaskiya ta bayyana a rarrabu yana cikin ɗabi'un mutane wala gada arsalna min ka rusula haqiqa ma aiko manzanni gabaninka ila qaumin zuwa ga mutanen su fajahum bil bayyinati sun kazo ma mutanen su da dalilai bayyanannu ay bil hujajil wadiha da hujjoji wa'anda amma su bayyana wato bayyanannu ala sidiqin wa'anda sun ka nuna gaskiyar manzanni fi risalatin ilaihin ga manzancin su zuwa ga mutane amma fa kadzabu mutanen suka karyata su fa kamna min alladhina ajramu ay ahadakana alladhina kadzabuhum muka allaka wa'anda suka karyata manzanni wa kana haqqan alaina nasrul mu'mini ya zama wajibi na gare mu mataimaki mu'mini alai kafiri na ga kahirai bi ihlakihim muhallaka kahirai wa in ja'il mu'minina mu da mu'minai ya Allah mu musulmai ne ya Allah ka taimake mu ya Allah ka taimake mu ya Allah ka taimake mu ya Allah ka taimaki musulunci ya Allah ka taimaki musulmai ya Allah ka ba musulmi nasara ya Allah ka ba musulmi nasara ya Allah ka ba musulmi nasara ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka kyautace karshen mu Allahu allazi الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفاً ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم إذا هم يستبشرون سنة ربنا تعالى هذا تبريد سنة الله يدوري وانا ربوا بين الناس سكان متعلم بالإيمان ربوا إتتي بالإيمان والكفر والكفر wato waɗanda su imani waɗanda su kafirci Allah ya ɗaure shi wannan rarrabuwa da gairi mina amalihi ta'ala da waninsa mina amalihi ta'ala cikin ayyuka Allah subhanahu wa ta'ala li yubayyana da Allah ya bayyana annahu huwa alladhi yujri al-umura kama yasha shi Allah shi ke gudanar da al'amura kamar wanda ya ga dama fa qala Allah yace subhanahu wa Allahu alladhi riyaha Allah shine wanda yake aikowa da iskoki wato iska jam'i na iska wato sirri sahaban sai ta girgiza girgije wato ta iza girgije ayatu zaiduhu ta girgiza shi wa ya bi sudu sama sai ya shi da a cikin sama sai ya shi hudu a cikin sama shi abin nan girgije kai bai sha duk Allah ya so min killatin ko ya zo dan karami karami haka wa kasaratin ko kuma da yawa wa ya ja doki saban sai ya mai sai abin na da kisaban wani yanki babba bai bata sini wa qur'a bi ki kisaban ko kisfan ai kita mutabarika wato yanki daban-daban sai su kakkasu daban-daban wato fatara alwadaka ana nan ana ta walƙiya sai ka ga ruwa ya karji min khilalihi yana hitowa daga tsakiyar girgijen nan ai ma wasa din tsakiyar girgijen nan fa yusibu biya ba'd bilad sai Allah ya samar da ruwan nan ga wasu garuruwa wa yaqdi'u ba'daha sashe kuma ya kuskure eh, ya ruwan ya kuskure sashen garuruwa sai ka ga an yi ruwa wanga gari ba a ruwa ba wanga gari bi iradatin lahi da nihin Allah duka wannan yana faruwa ne da nihin Allah kai za a samu bihi idan Allah ya samar da ruwan nan bil wadai man ya sha waɗanda ya so min ibadi cikin bayi ne sai mutane sun ka samu ruwa in dai ba ije musu gina ba ba a kwashe musu kwano ba sai ya ta waye sai ka gansu idan hun yastabshiruna suna ta bishara kai wani an ruwa wani an yi ruwa kadi ina ruwa ana ta murna ana ta dariya ya farahu bil madar suna ta farin ciki da ruwa to haka ruwa suke idan Allah ya kawo su in dai ba su yi banna ba sai ka ga kowa na ta murna da su amma in sun kai banna wanda duk sun kawo banna bai murna da su duk wanda sun kawo banna shi ba zai ji daɗi banna ya kabi amma in dai ba su yi banna ba sai ka ga mutane ya sabshiro suna ta bishara ya Allah ka ba mu ruwa ruwan rahama ya Allah ka ba mu ruwa ruwan rahama ya Allah ka ba mu ruwa ruwan rahama ruwa waɗanda ba su da iska mai ɗebe kwano ba su ture gina ba su da walƙiya mai wuta saboda darajar sunayenka wa in kanu wa in kanu min qabli an نزل عليهم من قبله لمبلسين وإن كانوا كوديكي وقد كانوا من قبل أن ينزل عليهم sun kasance hakika kamin a saukan musu ruwan nan min kabli kamin zuwa ne da mublisuna sun tsuru tsuru kun kamar yanzu kowa ya yi tsuru cikin arewa don ba rawar haka shirka ta ta ba zai rafa shuka ta girma ƙarshen azumi kowa ya san matsayin da shuka ta samu ƙarshen azumi to bana ga shi farkon azumin ko shuka ba ba kowa tsoro tsoro masarar gada kun ka gani da gero gada kun ka gani sun ki tashi in an ka dade da ayuwa farashi tashi zai yi ba da zama an dade da ayuwa farashi tashi zai yi yanzu kun ga saukar farashin su ya fi tashi shi ya sa magajin sauki ba kuɗi a akwai ba mutane ba su da kuɗi amma in ka samu yan kuɗin ka yan kaɗan sai ka mallaki buhun ka guda talaka da ya kai buhun masara gida wani har a yi azumi har wani akwai wani lokaci lafiya lau ba mu matsala to amma in an ka ce an daɗe ba a yi ruwa ba to farashin nan tashi zai yi don canyewa aka yi masu kuɗi da sun ga babu ruwa to riƙewa ga su sun san tsada za ta yi nan gaba sai su mai da sato su riƙi shi ke nan daga sai gwamnati ya cimma mutane saboda haka shi yasa Allah ya ce ko da suke kama a saukan musu ruwa min qablihi wa in kanu min qabli an yunzala alaihim ko da yake sun kasance ta na a saukar musu ruwan ga min ta kamin saukar ruwan lamun da suna sun yi tsuru tsuru ga tsawa na ka gani bana babu ruwa kaiwa na ka gani babu ruwa yanzu ko wani wurin tafsiri ka te magana ruwa a kai ko wani wurin tafsiri ka te magana ruwa a kai duk wata islamiyya ta kwarai in ka te magana ruwa a kai ba a tashi sai an yi addu'a Allah ya mu ruwa kowa ya tsuru tsuru don babu wani abu wanda ka ga lamulusin ai ai na min inzali sun ɗebi tsammani ga saukar ruwa aw sakitin ko na sun shiru la yastati'una idhar sururin ba su iya samun ikon su bayyana farin ciki limahum fihi min asminau saboda abin da suke ciki na da tsammanin farin ciki ko da tsammanin ruwan sama to ya Allah muna roƙonka da asma'ika ba suna Allah ka ba mu ruwa amin ya Allah ka ba mu ya ruwan rahama kuma ka ba mu ruwa masu yawa wayanda ba su da iska mai gina ko ya fara kwano kuma ba su da gini mai kai ruwa cikin gidajen mutane Allah ka gabarta mana Allah ka yi mana kyakkyawan ƙarshe Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya duk wata tana da cikin ƙasar mu Allah ka busar da ita talauci ko Allah ka yi mana magani ne kuma Allah ka kyautace da mu ta kyautata halaye da ɗabi'un nan za mu kwana insha Allah kamalan mutum ne yana zaune sai mace ta zo gare shi kawai sai ta yi mishi bulala bayan ta yi mishi bulala da ta wuce sai ya gama ni ya yi ko miji Allah za mu kamalan ya yi azumi sai jiyan ta yi mace ta haifa mace kan ba ta ba ta namiji bulala babu komi da komi da kan da jan ce ya tura ma Allah Allah ya gawata mana ya tura ma Allah Allah gawata mana ya halarta da matar da take shayarwa ta ɗauki azumi yau gobe kuma ta aje da ci gaba da yin haka saboda jinjirin da wanda dukkan iya ɗauka azumi allah ce ya iya ɗauka duk laluyoyin da ke ga mutum allah ce wa an ta sumo khairun lakum saboda haka ta ɗauki azumin ta tun da dai tana iyakar ta yi wasa da addininta addinin musulunci ba a wasa da shi azumi rukuni guda na cikin rukunan musulunci saboda haka duk wanda ka iyawa bai halitta shi wargi da shi don haka ta ci gaba da dauka azumin ta kullum kullum Allah ya gafarta mana Allah gafarta malam mutum ne ya je masallaci ya tara ana sallar raka a hudu alhali biyu ka sani shi yaya wannan yake albarta malam eh annabi na yayi raka'a hudu hudu sallallahu alaihi wasallam in ji aisha aisha ta ce annabi yana yi raka hudu hudu saboda haka shi yasa duk abinda annabi ya yi sai ka ce wani wuri ka iske wasu masu yin haka bukari da musulun suka yi ittifaki da ruwaya wannan hadisi saboda haka dufai ne ingantattu babu laihi yi koyi da annabi algafar ta mutum ne ya samu sabani da matarsa sai ta yi gida ta yi gida kafin a daidaita su mijin sai allah ya mishi rasuwa sai ta dawo gidan mijinta domin ta yi ta kaba sai uban mijinta ya kore ta sun allah gawa ta mala wannan ko ya yi daidai in wato bai sani na ba shi uban mijin bai sani ba a faɗa mai ya tambayi malamai ne waɗanda ya amince da suwa matar ba kyauta ba ba ta kyauta ba amma dai dawowa da ta yi wannan dawowa da ta yi shari'a ce wato ta gudu ta bar shi amma bayan ya bar duniya sai ta ji tsoron Allah ta dawo gida ne ta yi da abin da Allah ya sa ta to ita ta yi daidai amma shi uban bai sani ba don haka a haɗa shi da mallami ne sai mallami ne shi mai bayani dan mallami ne mai bayani insha Allah shi ma ana fata ya gyara sai tambayar mu ta ƙarshe insha Allah akwai mutane da dama da ke neman da wasu fi sabi da lahi akan matsaloli daban-daban an gawa ta mala an ta mala fiye hukuncin wanda ke mai da masallaci wurin cin abinci da wurin shan ruwa a wannan lokaci to ba a abin ba a mai da masallaci wajen cin abinci ko wajen sha abin sha makaruhi na ko kuma iya da ma haka nan kamar da kuma ganin cikin iya suna na dan hodewa su ma sahabbai zamanin annabi farko sadda an kai hijira zuwa madina eh, musulmi sun mai da masallaci har da wurin kwanan su don babu wani wuri ko wata sunan yake babu wani wuri lokacin da sun ka samu wasu wurare to sai an kararraba abubuwa masallaci daban makaranta daban wuraren zama daban gidaje daban sannan kuma har da gida duk masallaci yake saboda haka makaruhi ne a ci abinci cikin masallaci makaruhi na ah, ba a yi hakan saboda daga nan kuma kunga sai hira sai su yi ta waje kunga yanzu kamar nan ka a shigo cikin masallaci a yi ta can gali da nan bakin hanya su koma can su zama yanzu kun gamu da masallaci can a cikin haraba ana hadin bakin hanya ina hanya take nan wato kun ga kamar nan masallacinmu muna da hili da yawa to amma na a masallaci ca an ba mu don mu yi masallaci amma ba mu yi ba don mu yi amma ba mu yi ba amma nan masallaci na to amma can da ba mu yi ba kowane irin aiki na addini mana ya shirya wace dama shi masallaci inda matsala ce take in an karbe an kai masallaci to duk abin da an da kazanta shirya ba ta halitta a cikin masallaci ba da zara an kebe an ce nan masallaci na amma ya aka ce hilin ga masallaci za a yi da shi amma ba a yi ba to ana iya toilet ana iya wurin hira ana iya shaguna ana iya kaza dukkuna kuna iya amma da zara an gina ya zama masallaci to duk wata harakar duniya kowace yi ba a ciki da ya zama masallaci to yanzu kun kamar nan kuna iya keɓe wani wuri ku gina abin ku ku gyara Ko koma can ku yi ta ci abincin ɗan kun ku gama ci abinci ku taso ku to masallaci ku yi sallah ku keɓe ku yi ta hirar ku ɗan kun ku gama hirar ku to masallaci ku yi sallah amma masallaci kam na hannu ku ku ya tara da masallaci ana mugun kashi gami masu yi ta kafi gami a aiko masu yi kafi akwai wurin da an ka keɓe na ci abinci su zai can su ci abinci sai ta waje su ci abinci duk hilin ganan duk nakon bai ta ce waje ku shi masallaci duk abin da aka ranta ba yi duk abin da aka ranta shi tsarkake shi aka yi an ɗahir baitiyar littafi na walƙa'imi na warruka juriya saboda aka tsarkake shi ake yi duk abin da an kasan kazanta na kasu yanzu kakan ɗauko abinci ka shigo da shi yana yi wa ka ce ajami a sai ta zubi su shi ke na wannan wuri ka kazanta shi ka ba ta wannan to zunubin da aka ba a an baka yana yi wa zunubin da za ka samu lalai ya ce kazan ka ba kai kamata ba ba ta biya saboda ka a yi kokari a gyaggyara wurare kamar su hukuma masallacin su samu wani dan wuri yanzu kamar wanga aiki da suka yi wato in sun ka gama shi ba cikin masallaci na wanga yake yake ba ko cikin cikin haramun masallaci a cikin haramun cikin masallaci na ko cikin haramun masallaci cikin masallaci na kuna raba min ɗaya biyu ku faɗa min cikin masallaci na ko wajen